da Yusuf Tukur rashin isassun kuɗi na ya haifar da jinkiri wajen naɗa jaka. Ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasar Asir ta yi barazanar shiga yajin aiki don gwamnatin tarayya ta gaza duba albashin mambobinta tare da samar da isassun kuɗaɗen jami'o'i. Gwamnatin jihar Katsina Malam Muri Dikko ya buƙaci gwamnatin tarayya da kawo musu ɗauki domin magance matsalar tsaro a jihar. Daga ƙasashen ƙetare jami'an Amurka sun ce igiyar ruwa ta lalata tashar bakin ruwan da aka samar ta wucin gadi domin shigar da kaya a agajin Gaza. alaikum barkamu da wannan rana ta Laraba. A yau muna ɗaya ga watan Zulƙida na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyar bayan jirfeyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 29 ga watan Mayu shekarar 2024. Kanin labaran yanzu da fari kuma ga cikakkun su tare da ni Fatima Kabila Birnin ya kasai. Gwamnatin tarayya ta ce annobar Ebola ce ta kama a gonakin tumatir wadda ta ja ƙaranci da kuma tsadar amfanin gonar a faɗin ƙasar nan. Ministan noma da samar da abinci Abubakar Kari ya ce suna ɗaukar matakin gaggawa kan cutar da ake kira tumatir Ebola ko kuma Lif Nina. Sini farashin tumatir ya tashin garin zabiyar a karkara yayin da mazana biranen Abuja da Legas ke sayan abin da bai wuce kwaya shida ba a kanera dubu ɗaya. Matsalar ta afku ne yayin da hawa farashin ya kai kaso 33.69 a cikin ɗari a watan Afrilu na bana, idan aka kwatanta da kashi 22.22 da aka samu a afrilu 2023. nisan harkokin waje na ƙasa da Yusuf Jigar ya ce rashin isasshen kuɗi ne ya haifar da jinkiri wajen naɗa jakadun ƙasar na a ƙasashe. Ministan ya bayyana haka ne a taron bayyana ayyukan ma'aikatan gwamnatin ƙasar na Abuja yana mai cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na fuskantar babbar matsalar kuɗi da ta tattalin arziki tun bayan da shugaban ƙasa mayar da dukkanin jakadun ƙasar na waje a ranar biyu ga watan Satumba dubu biyu da ishirin da uku bai naɗa wasu sababbi ba. Wannan ne yasa ake nuna damuwa kan tafiyar da harkokin ofishin jakadancin Najeriya a ƙasashen duniya. Ministan ya ce babu amfanin a tura a jakadun ba tare da samar musu kuɗaɗen tafiyar da ayyukan ayyukansu da kuma ofishoshin nan ba. Sai dai an ba su da Tagaru ya ce gwamnati na aiki kan matsalar kuma za a magance ta nan da wani lokaci. tsawon shugaban majalisar dattawa a jamhuriya ta biyu Ahmed Ibete ya buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rage farashin kayan abinci da na man fetur domin 'yan Najeriya su samu sauƙin rayuwa. Ibets ya yi wannan kira ne yana mai nuna damuwa game da mawuyacin halin da tsadar man fetur ya jefa 'yan Najeriya a ciki. Ya bayyana cewa babu yadda za a yi shugaban ƙasa Bola Tinubu da tsare-tsaren gwamnatinsa su yi nasara, matuƙar al'ummar ƙasar suna fama da hauhawar farashin kayayyaki. idan haka ya buƙaci shugaba tinubu ya yi tunani sosai ya soke farashin man fetur a ƙasar nan ya bayyana haka ne a wata tattaunawarsa da manema labarai a taron 'yan majalisa da aka gudanar a kalba na jihar cross river ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar hausi da tuc sun yi watsi da ta naira dubu sittin da gwamnatin tarayya ta yi musu a matsayin albashi mafi ƙanƙanta A ranar Talatan nan ne dai ƙungiyoyin biyu suka yi wani zama da gwamnatin tarayya, inda a nan ne gwamnatin ta yi tayin. Da farko dai sai da gwamnatin Najeriya ta fara ƙara naira dubu uku a kan tayin naira dubu arba'in da bakwai da ta yi a baya. Su ma ƙungiyoyin ƙadogon sun rage dubu uku daga naira dubu ɗari huɗu da tasa'in da bakwai da suke nema a matsayin albashi mafi ƙanƙanta. Kamar ta mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa na NLC ya

a barin su a biya sa shugaban ya ce aikin jarida na ƙara munya kowace rana duk da cewar ana samun game da aikin a nasa ɓangaren guzo ya ce yan jaridu na yin ƙoƙari matuƙa wajen ganin magance matsalolin da yan jarida ke fuskanta A nan kuma ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa ASUU ta yi barazanar shiga yajin aiki don gwamnatin tarayya ta gaza duba albashin mambobin mambobinta tare da samar da isassun kuɗaɗen jami'o'i. Yayin wani taron manema labarai a Oyo kamar ta Happiness Oduk, shugaban asibiti shiryar Kalaba, ta bayyana damuwarta a madadin shugabannin jami'o'i daban-daban. Oduk ta ce tun bayan shekara sha biyar ba a sake duba albashin malaman jami'o'i ba duk da wasu sassa kamar majalisa 'yan sanda da sojoji da kuma ɓangaren shari'a an sake tattauna kan albashinsu sau da yawa. ta kuma koka da cewa tun farkon fitar da naira biliyan ɗari biyu daga cikin naira tiriliyan ɗaya da uku da gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin farfaɗo da jami'an gwamnati a dubu biyu da uku ba a sake fitar da wasu kuɗaɗe ba wannan ya sha bamban da yadda gwamnati ke kashe naira biliyan casa'in a aikin hajji tare da yin watsi da fannin ilimi a da ake ciki asurar shan birnin tarayya abuja ta nuna shi daɗinta kan yadda ake ci gaba da biyan albashin mambobin ƙungiyar ta hanyar tsarin biyan albashi na IPPIS. Ta koka duk da umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar na cire manyan makarantu daga tsarin na watanni hudu da suka gabata. Shugaban ƙungiyar ASU ta shirya Abuja Salahu Muhammad rauni ya bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai a Abuja. Wasu daga cikin mahaifa mahajjatan Najeriya da suka isa ƙasa mai tsarki sun koka kan rashin ingancin abinci da hukumar alhazai ta ƙasa ke ba su duk da kare kuɗin da aka yi musu da kuma tallafin naira biliyan fasalin da ke cewa gwamnatin tarayya ta bayar. Da dama daga cikin mahajjatan sun biya abin da ya kamata daga naira miliyan shida zuwa naira miliyan takwas a matsayin kuɗin su na aikin hajji. Wani daga cikin mahajjatan da ya koka a shafinsa na sada zumunta mai suna Mapaka Dikima ya bayyana cewa hukumar ta nakon na su koko da kosai abinda ya ce na neman jefa mahajjatan cikin mawuyacin hali wajen samun damar gabatar da ibada. ya kuma bayyana da amma kan gasawar hukumar wajen baiwa mahajjatan dalar Amurka ɗari uku daga cikin ɗari biyar ɗin da aka yi alƙawarin sa a basu da zarar sun isa ƙasa mai tsarki wanda a cewar sa da an basu kuɗin da watakila sun samu damar sayan abin da za su ci wannan dai ba shi ne karon farko da Najeriya ke kokawa akan abin da ake raba musu ba a yayin aikin Hajji. Rundunar 'Yan Sandan Jihar Kogi ta tabbatar da mutuwar biyu daga cikin ɗaliban nan da 'yan bindiga suka sace a Jami'ar Kimiyya ta Usare. Rundunar ta bayyana kisan ɗaliban a matsayin abin takaici, ta kuma sha alwashin tabbatar da ceto sauran ɗaliban da maharan ke ci gaba da tsare su. A ranar 13 ga watan Mayu ne maharan suka sace ɗaliban bayan da suka yi wa jami'ar da darbekiya a lokacin da suke tsaka da karatun fara jarabawa A can jihar Kaduna kuwa rundunar 'yan sanda da ke sami naka, a jihar ta cafke wani matashi mai suna Bilkarim Usman Maude mai shekaru talatin da 33 daga tudun wada Mariri farawar fasati a karamar hukumar Lere a jihar. A wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar PPRO acp mansur hassan kutar ya ce an kama wanda ake zargin ne dauke da jaka da kuɗi kimanin naira dubu ɗari uku da arba'in da bakwai a ciki tare da wuƙa da kayan tsafi yayin da ake masa tambayi wanda ake zargin ya amsa laifin garkuwa da mutane ƙarƙashin dabar wani alhaji yakubu inda suka yi garkuwa da wasu mutane biyu daga ƙauyen bincin da ke ƙaramar kuma bassa a jihar plateau kakakin rundunar 'yan sandan ya ci gaba da cewa kuɗaɗen da aka ƙwato wanda ake zargin ya ce kasansa ne da aka bashi bayan sun yi garkuwa da wasu ma'aikata biyu da aka sace a ranar 17 ga watan Mayu 2024 yayin da suke kan aiki a wata gona. Gwamnatin jihar Kaduna ta sayi motoci 150 da babura 500 da murabawa jami'an tsaro a jihar domin yaƙi da 'yan bindiga. Gwamnatin ta bayyana cewa makasudin sayen kayayyakin shi ne tallafawa jami'an tsaro a jihar don ci gaba da murƙushe 'yan bindiga. A yayin ƙaddamar da motocin da babura mai takin Operation Fushin Kada, gwamnan jihar Sanata Obasani ya jaddada cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da kare rayukan jama'a ta hanyar bayar da dukkanin tallafin da ya kamata ga hukumomin tsaro a jihar. Ya kuma bayyana goyon bayan sa ga gwamnatin na samar da 'yan sandan jihohi. A nasa jawabin Kwamishinan Harkokin Tsaron Cikin Gida, Samuel Arwan, ya bayyana muhimmancin sintirin jami'an tsaro don daƙile yunƙurin mahara a jihar. Ya kuma jaddada yadda gwamnatin jihar ta mayar da hankali wajen tabbatar da tsaro a faɗin jihar. Kazalika, Babban Hafsan Sojin ƙasa Janar Christopher Musa ya bada ƙwazo da ƙwarewar sojoji kan yadda suke fatattakar 'yan bindiga a jihar ya jaddada cewa suna ƙoƙari wajen samar da zaman lafiya da tsaro ta kwanciyar hankali a faɗin ƙasar nan. Gwamnan jihar Katsina Malam Mari Jukar ɗaya buƙaci gwamnatin tarayya ta kawo musu ɗauki domin magance matsalar tsaro a jihar. Gwamnatin ta jaddada buƙatar gwamnatin tarayya ta samar da kayan aiki masu inganci ga jami'an tsaron jihar domin su ci gaba da yaƙi da 'yan bindiga. Kwamishinan Tsaro da Harkokin Cikin Gida Dr. Nasiru musa ne ya yi wannan kiran yayin kira ga Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo wa jihar Katsina agaji ne jim kaɗan bayan taron Majalisar Tsaro na gaggawa ƙarƙashin jagorancin Gwamna Raɗa. Ya ce gwamnatin jihar ta gano cewa 'yan bindigar da ke kawo cikas ga zaman lafiyar jihar suna amfani da manyan makamai irin su RPG. Kwamishinan ya ƙara da cewa gwamnatin Katsina ta ƙudiri aniyar ci gaba da tunkarar 'yan bindigar har sai zaman lafiya ya dawo a sassan jihar. Tsohon gwamnan jihar Zamfara sha Ahmad Sani Yariman Bakura ya ɗora alhakin rashin shugabanci na gari a Najeriya kan 'yan ƙasar nan da ke fama da talauci da jahilci. Ahmad Sani Yariman Bakura ya ce waɗannan abubuwa su ne babbar matsalar da ke damun 'yan Najeriya su sanya su zaɓar mutanen da suka zo ba tare da wani ƙwaƙƙwaran tsari ba kuma ta hanyar bayar da kuɗi. Jigo na Jami'ar APC mai mulki na wannan jawabi yayin zanta da manema labarai albarkacin cikar mulkin demokuraɗiyya shekara biyar a ƙasar nan. Ya ce duk da kasawar da aka samu tsawon waɗannan shekaru, mulkin dimokuraɗiyya ya yi tasiri don kuwa ya bai wa al'umma damar zaɓar shugabanni da kansu. To a ɓangaren rahoton tattalin arzikin ƙasa kuwa hukumar kula da wutar lantarki ta ƙasa ta ce abokan hulɗarsa a ƙasashen ƙetare sun hana su kuɗin wutar da suke amfani da ita. Hukumar ta ce aƙalla dala hamsin hamsin da ishirin da shida take bin waɗanda suka yi amfani da wutar a ƙasashen Nijar, Togo da mm. Benin. Hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ta bayyana buƙatar hukumomi masu da suka matakin ƙin ƙaƙƙabe halayyar ƙin biyan kuɗi. Ta ce abokan huɗu ta sarrafa kashi inda ɗaya daga cikin yaƙi ya ƙi biyan kashi miliyan bakwai da sittin da ɗaya. ci gaba da rahoton tattalin arzikin ƙasa tare da Maryam Sani Aliyu.

Ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa Wale Edun ya bayyana cewar tattalin arzikin ƙasar nan ya bunƙasa da kaso sama da biyu cikin ɗari a zangon farko na shekarar da 2024. Wale Edun ya sanar da haka ne a wani bangare na bayani kan irin nasarorin da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta samu a shekarar farko na tsarin gudanar da mulkin ƙasar nan. Ya ƙara da cewar matakin ya samar da gagarumin ci gaba ta fannin tattalin arzikin ƙasa fiye da na shekarar da ta gabata. Ministan ya ce ci gaba da ake samu a bangaren aikin noma ya haifar da ɗa mai ido ta ɓangaren hauhawar farashin kayayyaki da inganta farashin kayan abinci a Najeriya. gwamnatin tarayya ta bayyana cewar matakan da gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu ta bijiro da su ne suka ceto tattalin arzikin kasar nan daga durkushewa. Mataimakin shugaban kasa sanata Kashim Shatima shine ya sanar da hakan yayin taron duba ci gaban da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnatinsa ta samu a shekarar farko na tsarin gudanar da mulkin kasar nan. Kashim Shatima ya jaddada cewar duk da wahalar da aka sha a yanzu kasar nan na kan tubar samun wadatuwar arziki. Mataimakin shugaban kasar ya kara da cewa matakan da gwamnatin suke bijiro da su za su gawo ci gaba ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewar tana buƙatar sama da naira biliyan 35 domin sake farfado da wani sashi na kamfanin karafa na Ajakuta. Ministan karafa Shu'aibu Audu ne ya bayyana hakan yayin ganawarsa da manema labarai kan ayyukan gwamnatin shugaba Bola Tinubu a birnin tarayya Abuja. Ministan ya ce an baiwa shugaban ƙasar izinin tara biliyan 35 daga wata cibiyar hada-hadar kuɗi ta cikin gida. Wannan na daga cikin wani bangare na ƙudurin gwamnatin shugaba Bola Tinubu na bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Minista ya ce sashen LSM na kamfanin Ajakuta kwamfuta da ke kokarin farfado da shi yana da karfin samar da tan dubu ɗari hudu na rodi a duk shekara da zai taimaka wajen bunƙasa masana'antu a Najeriya. A cewar sa yana aiki kafaɗa da kafaɗa da ministan ayyuka domin samar da rodin da ake bukata a ayyukan gina tituna a faɗin ƙasar nan. Ƙarshen rahoton kenan tare da ni Fatima Tijani ɗan zabuwa ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labaran rahama. labarai jihar Hausari na zuwar kai tsaye daga nan gidan talabijin na rama TV farin cikin al'umma. Za kuma ku kallon mu kai tsaye ta gurbin adireshin da ke www.ramatv.com. da ka ce mu labaran zai ɗora. barkan mu da dawowa yanzu kuma labaran gobara. A ɓangaren ababen tarihi da suka faru a ranar makamanciya ta yau a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da huɗu, shugaban mulkin soji na wancan lokaci Janar Muhammadu Buhari ya sake kwamishinan tsohuwar gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin Mulki Alhaji Abubakar Sutura wanda ya tsare su a Kano. An sake tsaffin kwamishinonin bayan kwashe a aƙalla watanni biyar suna tsare a Cibiyar Binciken Tsofaffin 'Yan Siyasa da aka kafa a rukunin gidaje na Kundila, aka kuma a irin wannan rana ce a shekara ta 1999 aka tara da tsarin mulkin dimukuraɗiyya a Najeriya bayan kwashe shekaru 16 a kan ana mulkin soja, inda aka rantsar da Janar Olusegun Obasanjo a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. don mun ji sauran muhimman al'amuran da suka fara a irin wannan rana a tarihi ga rahoton Khalid Yusuf Idris. A rana irin ta yau 29 ga watan Mayun shekara ta alif tara da biyar sojojin Rasha suka sha kashi a yankin Tsushima a lokacin yakin Rasha da Japan. Haka kuma a ranar irin ta yau ne a shekara ta 1972 wasu 'yan bindiga uku suka bude wuta a kan taron jama'a a filin jirgin sama na Lot a Tel Aviv da ke Isra'ila inda suka kashe mutane 26 tare da jikkata wasu da dama sai dai kuma kungiyar masu fafutukar kare 'yan ta'addar Falasdinu ta ɗauki alhakin kai harin. A makamancin ranar irin ta yau ne amma a shekara alif ɗari tara da da tamanin biyar mintina kaɗan kafin fara wasan ƙarshe na gasar kofin nahiyar Turai tsakanin Liverpool da Juventus a filin wasa na Haisal da ke Brussels dandazon jama'a suka ɓarke da tashin hankali wanda ya sanadiyar ruguza katangar filin lamarin da ya sanadiyar rasa rayukan 'yan wasan ƙwallon ƙafa guda 39 tare da raunata aƙalla wasu 400. Haka zalika a ranar irin ta ne a shekara ta 1990 Boris N. Yeltsin ya zama shugaban jamhuriyar Rasha ta Majalisar Dokokin Rasha. makamanciyar ranar irin ta yau amma a shekara ta 2007 aka rantsar da sabon shugaban kasar Najeriya Umaru Musa Yar'adua a wani babban taro a birnin tarayya Abuja duk da ikirari da aka yi cewa zaben na cike da almundahana bikin rantsar da shi din ya kasance karo na farko da wani shugaban farar hula ya karɓi mulki cikin lumana a Najeriya. A makamanciyar ranar mai kama da irin ta ne amma a shekarar 2005 aka rantsar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasar Najeriya na hudu tun bayan dawo da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar nan. Rahoton ababen tarihi Khalid Yusuf Idris. kasashen ƙetare jami'an amurka sun ce igiyar ruwa ta lalata tashar bakin ruwa da aka samu ta wucin da mu shigar da kayan agaji Gaza. An rawaito wasu jami'ai na cewa za a ɗauki aƙalla mako biyu kafin a gyara gadar da ba ta fi mako biyu da fara aiki ba. An dakatar da aikin agaji kwana biyu da suka gabata a lokacin da Falasɗina ke cikin matsananciyar buƙatar tsawawa kan kayan da ake rabawa. Shugaba Biden ne bayar da umarnin a gina gadar a watan Maris a matsayin wata hanya ta daban da za a riƙa shigarwa Gaza da kayan taimako. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya kamata a baiwa Ukraine damar kai hari sansanin sojin Rasha matsalar aka yi amfani da su aka harba makami mai linzami zuwa kan iyakar ta. Mafiyan ƙasashen da suke baiwa Ukraine makamai suna gindaya mata ɗin kada ta kai hari cikin Rasha da makaman. Sakatare jiran na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya nemi a cire sharɗin da aka sanya wa Ukraine kan amfani da makaman. Haka kuma Macron ya nuna goyon bayansa kan wannan shawara. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya gargaɗi ƙananan ƙasashe kan tsoma baki cikin wannan lamari. Shugaba Putin ya ce wakilan ƙasashen NATO na Turai musamman ƙananan ƙasashe za su shiga ɗanɗana kuɗarsu akan abin da suke neman wasa da shi. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya nemi shugaban Amurka Joe Biden da halarci taron kolin zaman lafiya da za a yi a ƙasar Switzerland a tsakiyar watan Yuni. Zelensky ya ce rashin halartar babban abokinsa zai zama abin dariya ga Vladimir Putin na Rasha. Rosani na ce akwai yiwuwar Shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris ba za su halarci taron kolin ba, duk da dai ana sa ran samun wakilci daga Amurka. Amma rashin halartar shugaban za ta kasance wani abin da zai ci wa Ukraine. Taron dai wanda aka daɗe ana tsara za a yi shi ne a wani otal ɗin alfarma na Bangkok wanda wannan na zuwa ne bayan da Mr Zelensky ya shawarci tsohon shugaban ƙasar Switzerland Alain Berset cewa ƙasar ta Switzerland wadda 'yar faruwar mu ce ta iya kamata ta karɓi baƙuncin taron. Don jin rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da wasu ƙasashen ƙetare ga wannan rahoto. alhamis din da yardar allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa kano cibiyar da hadar kasuwanci hasken rana da matsakaiciyar kadawar iska za a samu akan ma'anin celsius bakwai dutse da ke jihar jigawa da kuma birnin kebbi da ke jihar kebbi yanayi zai kasance cikin hasken rana da gajimare akan ma'anin celsius takwas jos da ke jihar plateau ruwan sama tare da tsawa da kuma kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'anin celsius takwas makurɗi da ke jihar benue ruwan sama tare da tsawa da kuma kadawar iska mai sanyi ake sa ran samu akan ma'anin celsius 34 babban birnin tarayya abuja ana tsarin samun yayyafin ruwa da kadawar iska mai sanyi a bisa ma'anin celsius 32 idan muka leƙa kudancin kasar nan kuwa asaba da ke jihar delta da yardar allah ruwan sama tare da tsawa za a samu a bisa ma'anin celsius 34 benin city da ke jihar Edo makamancin yanayin ake tsarin samu akan ma'anin celsius 31 oshobo da ke jihar osun yayyafin ruwa da kuma kadawar iska ake tsarin samu akan ma'anin celsius 32 idan muka tsallaka kasashen ƙetare tare kuwa maraɗi da ke jamhuriyar Nijar da yardar Allah rana da matsakaiciyar iska za a samu a bisa ma'anin Celsius 37. Rabat da ke kasar Morocco da yardar Allah ana sa ran samun hasken rana da jimare akan ma'anin Celsius shida Hasashen masana yanayin namu zai karkare ne da Muscat da ke Oman inda yanayin zai iya kasancewa cikin rana da kaɗawar iska mai sanyi akan ma'anin Celsius 37. Ƙarshen rahoton kenan ɗaliba mai neman sanin makamar aiki Aisha Isa Ismail a labaran Rahama. ƙarƙashin masana yanayin muka kammala labaran namu na wani lokaci. Sai dai kafin mu sallama tun da fari kun ministan harkokin waje na Najeriya. Ambasada Yusuf ya ji rashin isasshen kuɗi ne ya haifar da jirgin wajen naɗa jakadan ƙasar nan a ƙasashe. Kun ji ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa su ta yi barazanar shiga yajin aiki idan gwamnatin tarayya ta gaza duba albashin mambobinta tare da sama da isassun kuɗaɗen jami'o'i. sannan kun ji gwamnan jihar katsina bala umar duka raɗa. ya buƙaci gwamnatin tarayya ta kawo musu ɗauki domin magance matsalar tsaro a Caire. Daga ƙasashen ƙetare kun ji jami'an Amurka sun ce igiyar ruwa ta lalata tashar bakin ruwa da aka samar ta wucin gadi domin shigar da kayan agaji Gaza. Sa'o'i kuma ma wannan rana kasance kamar haka. Kasance mai yawan haƙuri domin ya yafiya da yawan haƙuri ba sa rage komai daga haƙimarka. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin Rama TV farin cikin al'umma. musamman ita da ta tace labaran Ummi Umar Muhammad Fatima bayan Barnya Katsina ke ta min cikin ƙoshin lafiya.